yanzu haka dai matsalar sace-sacen mutane ana neman kuɗin fansa na ma neman zama ruwan dare a najeriya batun da ko manazarta ke fa ganin dole ne a tashi tsaye na baya bayan nan ma dai shine sace wani hamshakin dan kasuwa da aka yi a marraban ba isa da ke kudancin jihar taraba wanda kuma sai da aka biya makudan kuɗaɗe kafin a sako shi a safiyar wannan rana na dai kokarin je daga bakin wanda aka sace to amma ko da alamu yana firgici na halin da ya tsinci kansa ciki a don haka ne sai na ji ta bakin wani makwabcinsa da bai son a ambaci sunansa eh, ya fito an biya kuɗin fansa ya fito. Ah. Amma ah. shirya abu ne wanda ta sani ba yin bayani. Dace abu ne wanda ba za a ji ta baki ne shi ba amma abu makamanta haka ya faru. To yawa kamar yanzu ya wani yanayi ake a nan maraba ba isa da yake an samu an ceto shi. Eh to muna cikin da domin sabo abu ne irin haka bai saba faru da mu a nan ba sabo abu ne shine dalilin da ka gani kowa bai yarda da bako da yake cikin gari ba. Kamar tsaro me yasa Eh, aka bada kuma suna ganin bai kamata ma a bada kuɗi. Eh, to abin da ke faruwa ka san wani lokaci idan ka ce za a dauki mataki ta fuskan jami'an tsaro za a yi asaran rai shi ne aka ji tsoro aka ce to da za a yi amfani da jami'an tsaro kuma bari abin da. to sai dai kuma ganin yadda wannan lamari ke ƙara ƙazanta ne cikin kwanakin nan ya sa yanzu haka wasu ƙungiyoyin korowa wajen bada nasu tallafi babbar ƙungiyar fulani ta tabbitar fulako na ma cikin ƙungiyoyin da yanzu ke taimakawa kuma na ji ta bakin wasu kusoshin kungiyar. Ni dai sunana Alhaji Aliyu Nuhu, Secretary Capital Fulako Yola South Local Government kuma tana aiki hannu da hannu tare da hukuma. Kwanan nan an ce kun samu nasarar kama masu sace mutane da gaske ne? Lallai mun samu masu sace mutane kidnapping na mutane yanzu haka wanda muka kai su CID an tsare su a can suna hannun hukumar jami'an tsaro na Adamawa. Wato kun kama ku kan kaiwa jami'an tsaro ne kenan. Sai mu haɗa kai tare da su mu yi aiki. To ya suna san alhamdulillah ni sunana Hassan Ibrahim ibrahim kuma da taimakon allah da na zo allah ya bani nasara na same su da wadda kuma ka same su kuma sun ansa ɗaya dai ciki wanda aka kama sun zo sun gansu kuma sun ansa shi wai tabbas su ne suka kama su ga inda suka kai su har sun hira da su kaɗan sai dai yanzu kuma suna hannun oc kidnap na adamawa muna bincike tukunna da sauran akwai wanda muke neman su ba su shiga hannun mu ba to ko me yasa ma jama'a ke amincewa suna bin kuɗin fansan Muhammad Ismail manazarci ne a haka tsaro so jama'a yanzu kowa ya gane cewa jami'an tsaron nan ba su iya komai ba idan kuma mutanen nan suka nemi kuɗi baka ba su ba ba mamaki ran dan uwanka wanda kake so zai iya halaka zai iya salwanta saboda haka ne wasu suke suka gwammace gara su je su da kuɗin nan akan je su abu nan fahimci abu nan su abu nan jami'an tsaro fata dai shine Allah ka kaushin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya